to kuma mai zace ko bangaren masu doka su haɗe ku su doka su bangaren mai gudanarwa ima da yuka kimi musa hannu amma dai magana ne in ji bahaushe gudun kaddara ne guzantar da ita duk mai so ya kawo da wani kuci na Allah akan amzai nan gaba to wannan son kawo da shi ne kawo ma mai tabbata saboda haka ni a gona saboda su sun wannan doka kurmin su ne su hujjar yin da niyar yin faɗa ce wannan kuma shi da cewa wannan baya hannun su abin zai tabbata kan matsayin nan gaba akan wa zai cewa zai faɗi a shi shugaban sanar najeriya da kisa hannu shi ya bani mamaki domin dalili shine ana cewa buhari yi allah buhari kaza kaza kaza kaza so da aka tun da shi kwallon ne sai ba da ikonsa da abin da sai shi sa hannu ya bar wannan sa. ta mamaki shine shi na koro idan na ganin cewa kin sa hannun shi zama cin zaɓe nan gaba ne yana gudun kaddara ne idan da shugaban najeriya ko ya ake zaɓen nan ko tsakiyar dare ko rana ko tsakiyar kaza ko bai aka yi zace in shi shugaban allah zai so da haka tunda da ya fara tsoro da ganin cewa zai bar allah kuma ya dabara kuma ya bar ana cewa har ikon allah yanzu kuma ibarin ikon tsarin mulkin najeriya to sai a samu gaskiya gani to amma shi hujjojin da ya bayar shi ne cewa hanyoyin da su majalisar kasa suka biyo sun saba da kundin tsarin mulki wajen gudanar da wannan sauye-sauye da haka shi bai ga dacewar a ce ya zama wani banko ya dafa wa tsarin da ya kare kundin tsarin mulki ba to kaga kashi kawai magana ba mutum da buhari shugaban najeriya abubuwan da yake a nan a fadarsa da bangaren nnpc da bangaren su babu cire da abin da aka yi mtn da wani baba gane yi duk nan bai san akwai doka kasar ba sai yanzu kaga ai wato shine sa akwai rina hankalin yan najeriya ta buhari kun allah yanzu kuma buhari mai tutiya da ikon tsarin mulkin najeriya saboda haka wannan tawili ya kawo me ba a yi a fadarsa na ganganci na wanda yake ci mutum tsarin mulkin najeriya me ya kai to amma kuma ai su suna ganin dama ana fara cewa ita majalisar dokoki ta ƙasa ta yi wannan yunkuri ne dan ai shi shugaban ƙasa hususan zagon ƙasa a shanin zaɓa nan da zai wai me yake tsoro ne wai me ke tsoro lokacin da majalisar yana mulki duk abin za a yi da kai ce Allah ce shi ne shaɓe ba yi ba a yanzu zai koma dabara ya bar Allah yanzu ai shine hadarin ai shine duk abin za a yi tunda ana cewa buhari kun Allah buhari kun Allah to yanzu ya fara buhari ban mulkin najeriya sau da kai samu mai mulkin najeriya a kan bukata wannan kuma shi da kansu ke amma dai shi ne kai kawo ta da cewa ba bi ka'ida ba kaza kaza domin shi ma baya bin ka'ida a mulkinsa wasu na ganin cewa dama mutanen ku na jam'iyyar pdp kamar suna da hannu wajen a kawo a baddala zancen nan na yadda tsarin zaben nan aka ita hukumar zaɓe ta ƙudar da wato ta bullo da shi kamar lafizanka suna neman su tabbatar da wancan zargi to yanzu a ɗauka yusi kwari tana kashi sai ta najeriya komai siyasa ce ni mai nake da buhari kuma so ne takarar karshe so ka baya zan na shi je masallaci musallar ka abin ce Allah ka rayu buhari a siyasa wannan shine yanayin siyasa ai baya zan je in ce masa addu'a in ci zabe sai masa addu'a ya faɗi saboda haka wannan yanayin siyasa kenan amma magana shine mulki a magana magana sifar Allah ina nan saboda haka da yamma jinsu tarayyar najeriya da shi buhari kowa yin cewa dabara zai yi don cin burin kansa to shine ba nan karfin tauhidi ko imani kenan ku kuna murna da sabon tsarin da ita hukumar wato majalisar dokoki ta ƙasa ta canza wa hukumar zaɓe tsarin ta na yin zaɓe wato kwari ji ko saboda ai a najeriya wato madahun mulki wato institution ba su da ƙarfi a america fa hukumar jiya ce da ke zaɓe shugaban saboda haka abin da ake zaɓe misali a california ba zama yake a florida ba da haka inda muka za zama zo kacin kasa ta zauna a kan madafan mulki ta ko'ina sai a zuwa mai zaɓe kan jihohi na shugaban ƙasar najeriya ai babu nan da mata amma yanzu ne akwai yanayin raunin ainihin madafan mulki sannan kuma akwai son zuciyar 'yan siyasa kowa ke so ya dabararsa wai kutun da kuna hamayya a mataki na pdp da wancan tsari da hukumar zaɓe ta bullo da shi da farko na jadawalinta da kuma wannan gyara da majalisa ta kawo ta ƙasa ta kawo har ma shi shugaban ƙasa ya yi watsi da shi wane ne kuka fi so ne kowannen mu da asalin siyasarsa a yanzu jam'iyyu a karɓo amma kowa shekara arba'in ba akwai inda fito a matsayin asalin siyasarsa ni ba na shakkar yanayin zaɓe ko jiri ne ko yake ba shakka ba ban tsoro magana shine ka ta tabbata sau da ka ko a fara wannan kafar wancan kashe idan zai faɗi buhari gan faɗuwa idan zai ci ya gama ci ina takara idan ni najeriya babu abin da sun yi ya gagan faɗuwa kuma na ci